ya raba mana kalan kaki biyu mu ya tura mu gaba da kalan mu na desert mu shi kuma sojojinsa masu green uniform sai da ya bari mun isa har bakin daga shi da tankokin yakin gaba ɗaya sai ce sa su koma ya zo tura mu sai da muka je gaba abun mamaki ma baka sani ba to da muka je ma wanda muke faɗa da su sai muka samu ma a cikin su ma akwai sojojin haya wanda sojojin Najeriya ne wanda su suka koyar da mu a kwantagora an ji an yi hayar su an kawo su suna wannan aiki